samun dogayen gine-gine a garin makka ciki alama ta 128 cikin alamomi 141 ta tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin nihayatul alam wadda kuma malam zai fara da mana bayani akan ta kafin mu shiga amsa tambayoyi da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. daga cikin alamomi na tashin alkiyama akwai samun canje-canje da ci gaba a cikin garin makka wanda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mazauna maka su kaɗan ne gine-ginen garin kaɗan ne abin da ya jawo haka yawan duwatsu to amma idan alkiyama ta tashi za a cire waɗannan duwatsu a gine-gine yanzu ban da shi garin makka da abin mamaki dutse za ka san da shekara goma ishirin ka san nan gurin dutse ne da suka zo ka tare da katon hotel mai hawa ɗari mai hawa talatin hamsin a gaban misali maɗauki jabal umar wanda shekaru goma baya ashirin wuri ne da kuke da dutse amma yanzu duk an gina manya-manyan hotel a gudun an kwashe dutsen da ɗaya to kullum gine-gine ake kai kullum su je maka sai ka fi canje-canje a ci gaba wani dutsen ma ya zagaye shi ake sai awa ɗaya ana zargayensa yanzu huda shi ake yi a huda shi a hanyar mota a rarake shi a yi hanyar mota ana wucewa ta ciki da kaga ji waɗannan abubuwa ne da shara ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yanayi zai iya bayar da wannan yanayi kamar da ibn abin shefa al-arziki rubutu a cikin akhbar makka ibn abi shefa rubutu a cikin sannaf ibn asir da ibn manzo da wannan su malaman lugha sun fassara wannan ma'anar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a hadisin abdullahi bin amr yace yaya za ku wayi gari idan kuka rushe ka'aba da kuma wani dutse akan dutse ba kike kuma muna musulmi za mu hakan shi kuna musulmi kike sannan me kike sannan za a yi gine-gine masu kayi a gurin idan ka ga maka ta zamo ana ci gine-gine a cikin an yi hanyoyin ruwa an yi kaza da gine-gine yana wuce dutse da kasancewa al'amari ya kusa faruwa alkiyama ta kusa tashi saboda haka nan gine-gine da gani yanzu a cikin garin maka masu tsawo ga wata tawa nan ma da ake gani daga nesa wanda ake kiran eh, ginin zanzan nan wanda yake kallon ta'ala za ka ga cewa lallai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na samun gine-gine dogaye ba wai ginin dogo laifi ba ne hmm. amma dai alama ce ta cewa jama'a sun yi yawa kuma suna buƙatar masaukai da yawa kuma dole ne a kirkiri waɗannan masaukan hmm. kuma alamar yawan mutanen da yawan masaukan alamar shi ta cewa al'amari ya kusa karewa hmm. to Allah ya sami cikin imani amin ya Allah kar mu Allah Allah ya saka da alkhairi kamar yadda muka saba malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin nihayatul alam da yau za mu ci bayani a cikin alama ta 129 al'ummar ƙarshe za su na farko da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Alama ta ɗari da ashirin da tara da za ta bayyana da mutunci, cikin amana, da rashin girmamawa da mutuntawa da ganin kima da wasu da cikin annabi za su dingawa sahabbansa da kuma tabi'ai duk da suka juya zagi kuma ana ko tsinuwa kan sahabbai za su maimaita kuma suna nuna ma babu wani ma mutumin banza in ba su duk irin alherin da suka samu wanda ba zai kirgo ba daga ciki su ne farkon wanda suka imani da annabi su ya fara karantawa su ya rena su ya tarbiyyanta su suka Qur'ani suka ji hadisi suka yaki suka sha wahala suka ko musulunci suka kai shi ko ina a duniya to amma za a waye gari za a cikin wasu kisoshi da labarai wato wani abu ya tabbata a masa ƙare ƙare a canza masa fassara da ku samu damar da za a gida musu laifi domin a dinga la'antarsu su wannan alama ce ta da kiyama kuma wannan alama ta riga ta bayyana domin yanzu akwai waɗanda suka fice aka san su ba ma su jin kunya ba sa ɓoyewa a gaban kowa a cikin jama'a suna da antar wacce na cutun mutane kuma kai magana su suna da hujji da za su yi a nesa to kaga ƙarshe ne abin da ake gudun ya faru cewa kowace al'umma tana girmama al'ummar da ta gabata. Kaje ƙasashen turai za ka tarar manya-manyan mutane da suka ba da gudunmawa a cikin kasashen za ga asali a hotunan su ana mutunta su ana sa su a cikin kuɗi ana sa su a cikin manyan ma'aikatan gwamnati an ƙasa da ganin girman su haka nan za ka ga ana sassa wasu birane ma sunayensu saboda ka amince da irin gudunmawar da suka bayar da gudunmawar na al'umma haka za ka ga wasu ƙasashe ma har sai ya zama an ware wasu ranaku da girmamawa da wasu waɗanda suka ba da wasu sadaukarwa suka gina al'umman su wani alheri ko ma wasu ayyuka akan ba za a zaɓe su ko a ɓata musu suna a ƙasar ba ko jarida ko ɗan jarida ko ɗan siyasa da dukkan magana a kansu A da zaɓe ta yi hukunci a kan hukunta shi amma mu wannan abin ya zama ana yin sa kuma dole ne ana so a kan da wannan a ɗauki mataki guda biyu farko shine a yi doka za ta dinga hukunta wanda aka samu da wannan laifin duk wanda ya zagi wani mashahuri mutum sannan ne ka ce wanda ya ba addinin musulunci gudunmawa to lallai a hukunta shi tanadi doka a kotu za a kama shi a matsayin mai laifi a kai shi kotu a kaliya masa hukunci sannan na biyu a dinga bayyana mutane illolin irin waɗannan abubuwan da kuma dalilin da sa suke shiga cikin al'umma musamman su daga makiya musulunci ne domin in aka ce maka na farko ba su da nazarta sai na masu nazarta ta babu sai a baka dama ka ci gaba da horewa kuma da aka samu za ka ta wasu daga cikin addinai suka dangana ta waya da na ƙasa da annabawansu sun yi haka ne domin su samu damar yin abinda suke da dama in kan magana suka fa hujja ai ba mu ne farko ba mu matarwa muka ana yi to wannan shine musifar Allah ya tsare amin kamar yadda muka saba malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama inda a yau zai mana bayani a kan alama ta ɗari da talatin yawaitar sababbin ababen hawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata sa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Yau da gobe abubuwa suna canzawa wasu su ci gaba ne wasu kuma su ci baya ne dama an yadda a hankalci a shari'ance a al'adance abu hudu yana canzawa zamani yana canzawa lokaci yana canzawa guri yana canzawa yanayi yana canzawa dan adam ma yana canzawa da ba ta canzawa hmm. saboda abubuwa guda hudu da guri da lokaci da yanayi da mutum duka suna karɓar canji to ya can abin hawan da ake amfani da shi shine ana hawa jaki da alfadari da doki da rakumi wasu ma kan hau saniya wasu ma ƙauna suke zuwa su yi mata limo da tarbiyya irin su gida da zai masa abin hawa hmm. duk abubuwan da ake hawa ɗin nan da mafi yawan su masu rai ne sai kuma waɗanda ake ɗaurawa a jikin masu ran irin su kura amalanke da suke kin shanu da makamantansu to amma sai aka yi ishara cewa za a samu wani abu ka ashbahin rihal wato ya yi daidai ko yana kamanceceniya da kamar sirbi da hadisin abdullahi bin umar da ibn hibbana saboda haka sai malamai suka fassara wannan da cewa za a samu motoci ne da jiragen ƙasa da jiragen sama sauran abubuwa da ke hawa su sauƙaƙa wa mutane rayuwa yake wal khaila wal bighala wal hamira tikabuha wa zina yake wa yakhluqu ma la ta'lamun a cikin waɗannan abubuwan ne Allah zai ba ɗan ɗan fasaha da ba ta kere-kere da cikin abubuwa da za su sauƙaƙa masa rayuwar duniya wani ya amfani da su wajen bin Allah da hanyar da ta dace kuma ya amfani da su wajen saɓon Allah don abubuwan da ba su dace ba kowa aka yi masa ni'ima ta arziki ko ta fasaha ko ta ilimi ko ta mulki ko ta wani kaki ko ta wata kujera duk kujerar da kake kai kafin ka hauta wani ya hau kuma in ka bata ma wani zai zo ya hau duk kakin da ka sa wani ya sa irin wannan kakin ya ritaya duk ilimin da kake da shi wani ya yi irin wannan ilimin ya wuce saboda haka duk damar da ka samu kuma kai wasa da ita wajen yin abin da Allah yake so da kuma kyautata al'ummarka da suka baka wannan dama hmm. za ka fi tun baka gurin kowa ya damu Tun baka nan kowa yana alhini amma duk ranar da kake rike da wani mukami ko wata kujera ko wani kaki ko wani guri da ranar da baka nan kowa yana murna ko a tafiye in dai ba masu sabon Allah bane hmm. za ka abin da masu sabon Allah ne in ba ka gudun sai su ji daɗi saboda yanzu an daina takura musu suka Allah za su wala za su wala mm. kamar da za ka ga malami ta sai ya ta murna muna yara aka ce wa malam baya nan ba za a yi karatu ba mm. sai ta murna kamar an ji daɗi amma a ce yadda gaba muka gane ba daɗi ba ne mm. amma da malam yake tafiya ko malam ba shi da lafiya aka ce ba karatu sai a jin daɗi ana murna cewa a yau ba za a je makaranta ba amma ana ga makarantar takura ce to ba irin wannan ba shi ne aka ce za a ƙirƙiro abubuwa na zamani abinda ake nufi tun waɗannan abubuwa sun zo sun same mu mu yi amfani da su mu juya su inda za su amfane mu a duniya da lahira ba inda za su cutar da mu a duniya da lahira ba yanzu misali ka ɗauki abubuwan da aka ƙirƙiro waɗanda ake kira su shafukan sada zumunta kaga ga suna ne mai kyau shafin da zai sa ka sada zumunta ɗan uwanka yana amurka kai kana london dan uwanka yana ghana ɗaya yana burkina faso ɗaya yana najeriya a cikin ƙasa ɗaya kiki kana sako shi yana maiduguri har kana lagos yana abuja kaga haɗo ku za ta yi wahala amma da kun buɗewa nan sai ku ji juna gaba ɗayan ku a facebook mm. ku ga juna sannan kuma ku dinga tattaunawa ma har ma ana yi wa juna fatan alheri a aika bidiyo a aika audio a aika rubutun can sako kaga waɗannan abu ne da in kun shi a lafazin aka ce kafafen sada zumunta to amma wata zumunta da ake sada ai mummuna ce namiji zai shiga da sunan mace mace shiga da sunan namiji a yi gurup a yi ta batsa a yi gurup a yi ta fasikanci a yi gurup ɗin masu kashe aure a yi gurup ɗin zawarawa zalla da ba sa son aure da gurup ɗin mata ba sa son ƙari da gurup ɗin da suke cewa su ƴan tahole ne har da ma mataimakan shedan har da wata kamar shedan sun shedan yana da kama to ita ce kamar shedan kaga waɗannan abubuwa duka bai kamata yi amfani da wannan ni'ima da Allah ya mana muna a abin da bai dace Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu amin sun mu amin Sauran Allah a ci gaba da bayanin alamomin tashin alkiyama da ake a wannan rana za mu tashi ne kan alama ta 131 Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Alama ta ɗari da talatin da ɗaya shine bayyanar mahadi. Mutane suka yi tambayoyi guda shida. Wane ne mahadi? Me dalilin da zai sa mahadi ya bayyana? Ina zai bayyana? shin akwai mahadin yanzu ko daga ba za a haife shi idan mahadi ya bayyana me zai yi sannan suwaye mabiyan mahadi kuma daga wani yanayi mahadi zai fito da cikin waɗannan tambayoyi an san cewa akwai tattaunawa dangane da maganar mahadi a saɓani dangane da yadda mahadin zai bayyana da kuma inda zai fito idan ɓarna ta yawa a ƙarshen zamani zalunci ya yadu masu ƙarfi sun danna haƙƙin marasa ƙarfi sharu ya samu gindin zama ya ka muminai sun sun sha suna shan wahala to Allah ta'ala zai kawo ƙarshen wannan zalunci ta yadda zai fito da wani mutum mai suna Muhammad bin Abdullahi al-Hassani al-Alawi al-Mahdi sunansa Muhammad sunan mahaifinsa Abdullahi zai fito daga zuriyar hassan gidansa ali kuma sunansa mahadi nasabarsa shine muhammadu dan abdullahi hassani daga ahalil zuriyar fatima daga gidan hassan dan ali allah kara yarda rai da abdullahi dan rawaitu da sulmi rawaitu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda zai zama saura kwana ɗin duniya ta tashi Allah zai tsawaita wannan kwanan domin ya aiko wani mutum da cikin gidana da iyalaina sunansa zai daidai da sunana hakanan sunan mahaifinsa zai daidai da sunan mahaifina wannan gida da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shine gidan annabi Ibrahim wanda daga nan ne Isma'il ya fito shi kuma zuriyar annabi Isma'il kusayi ya fito na kusayi ne kuma abdumanaf ta fito daga abdumanaf ne kuma aka samu mutallab da hashim da abdushams shi kuma ta hanyar abdushams ne banu umayya suka fito shi kuma ta hanyar abdulmuttalib abdulmuttalib ta hashim ya fito sannan abu talib ya fito abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito bisa abbas da hamza Wannan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haifi fatima sayyidina ali ya auri fatima sai dina a ali ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu da uban su da kai ne ka ce a wani fatima sai aka samu hassan da husaini da muhsin da ummu kulsum da zainab kuma ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu zainab da tsaya da ummu kulsum da abdullah da kuma wanda ake kiransa abdullah tahir da kuma al-qasim wannan su ne wannan zuriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mafi yawan waɗanda suke dangana kansu da iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam ta waɗannan fuskoki suke dangana kansu to bayani akan mahadi bayani ne mai faɗi da yawa mun samu lokaci za mu bayani musamman a kansa amma dai a san cewa bayyanan mahadi tana daga cikin alamomi na tashin alkiyama akar shirin shirinmu da ya gabata an yi mana bayani ne dangane da bayyanar mahadi cikin alamomin tashin alkiyama da ake bayani a wannan rana za a yi mana bayani ne dangane da bayyanar dukiya da sunan Allah mai rahama mai jinkai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata da sa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa ba su ɗaya kamar da muke magana akan mahadi da tambayoyi masu yawa kasanan tambayoyi suke zuwa akan dujjal shin waiwaye dujal dujal yana nan yanzu haka shin akwai wanda su a ganin dujal menene kofin dujar ne dalilin bayyanar dujal sannan menene mutane suke gani game da magana dujal dinnan kuma wani ibn sayyad da ake magana kan shi ne dujal ko ba shi ne dujal ba to a taƙaice dujal mutum ne da cikin bani adam Allah ya ba shi maki iri-iri sannan Allah ya jarabta mutane da shi sun ya imanin imaninsu kuma annabi ya tsoratar da al'ummansa a dujal har ma a wanda muke neman tsari a cikin sallah muna cewa uzubika min sharril masihid dajjal Allah ka tsire mu daga sharrin shafaffe dujal kuma annabi ya faɗi halayensa ya faɗi sufofinsa ya kuma faɗi lokacin da zai bayyana kuma abubuwan da zai in ya bayyana wanda suna nan a wani babban littafi wani malami ya rubuta wanda ya kira shi kisatul masihid dajjal kuma jujjar shi ne mafi girman fitina za ta bayyana a ban kasa wanda ba su ganin fitina irin wannan ba domin abubuwa da yawa da kasan ba mai yin su sai Allah Allah sai ya su mutane da jujjar yana yin wasu abubuwa daga cikinsu. su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa mutum ne gajere da kauri sannan yana da mai a kasarsa yana da cijajjen gashi kuma ɗaya daga cikin ganuwansa musamman na hagu ya zama ya batsile sannan su kasa kamar ruwan kasa kasa yake irin wannan wanda muke cewa wankan waɗa. sannan yana da karan hanci kuma an rubuta tsakanin idansa kafara to sannan akwai isar aka bayar ta jassasa da abubuwan da kuma aka gani na kuma mamaki da kuma abin da malamai suke danganawa na wani tsibiri da baya shigo a wani yanki na amurka wanda wasu ke ga kamar nan ne fadar fadar ko fadar shekaru da waɗannan abin nan ne ba abu ne da za ka yanki da shi ba da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yadda dujjan din zai fito da sabon fitowarsa da saurinsa a ban kasa da guraren da zai zagaya da kuma fitinar dujjal din kamar yadda ce akwai wuta da aljanna ko wani abu mai kama da wuta ko wani abu mai kama da aljanna tashin hankali da yadda duk malamai sun yi ta kokarin fassara waɗanda abubuwa domin tun ba a gansu ba tukuna da abin da za ku faɗa sai zai zama kawai lissafi ne da ke hali amma dai abin da ya kamata da musulmi shine a matakin da kuma da nan ya bayyana ba zai masa tasiri ya ya raba shi da hanyoyin Allah ba fi karanta kan suratul tafi da haddace ayoyi guda goma a koko jikir ya bayyana karanta masa wannan ayoyi Allah zai tsare ta cikin sharin sa zuwa aya goma إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من رشدا duka ma ka je kallon an ce dujan ya bayyana kana cikin waɗanda ya yasa suna wannan zamani sai ka ce ba ni in je in ga dujan din nan sannan ka nemi tsaron Allah da sharrin dujan san Allah domin shi dujan zai da awashi Allah ne ko ba shi da siffa ko irin ta Allah daga ciki ba shi soyayye ne kaga wannan zai fara fahimta sannan da mutum yana da hali ya koma maka koma gidan da zama domin wannan yana cikin inda zikir ba zai shiga ba sannan mutum ya makale ma yawan karanta wannan addu'a da ke karanta a ƙarshen ƙarshen sallah bayan an yi tahiyya a tahiyya an yi salatin annabi Allahumma ya uzu bika min azabin nari min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal wannan shi ma yana cikin abin da sannan kuma da samun ilimi na shari'a wanda da shi ne mutum zai karanta addini gane shi yadda baya cikin jahilci ya zo masa zai saurin gane shi in da an gama da dujar zai halitta ne a hannun annabi isa wanda kuma shi ne karshen abin da zai faru ina fata Allah ya tsare amin sun amin Akarbakullah a ci gaba da bayanin alamomin tashin alkiyama da ake a yau za a yi mana bayani ne dangane da zuwan annabi isa wannan duniya. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da kwakwaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki daya. Kamar da aka shina muna bayani ne akan alamomin tashin alkiyama wanda muke kan alamar ba wai zurfafawa sai mun ba abin jiki jiki ba muna da bayani wanda za mu yi a kan waɗannan alamomi ɗari da arzikin da ɗaya amma wannan alama ta bayanin annabi isa alaihi salatu wassalam alama ce da malamai suke ƙara jaddada ta domin tabbas annabi isa zai dawo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jaddadawa annabi da cin annabawan Allah annabi isa na cin ulul azami Allah ta'ala ya wato keɓance shi ta yadda aka haife shi ba tare da uba ba kuma Allah ta'ala yana da iko kuma ya nuna ikon ta hanyar samar da mutum ta hanyoyi guda hudu ko dai Allah in ya ga dama ya samar da kai ba uwa ba uba kamar yadda yawa annabi Adam in an tambaye ka waye baban annabi Adam kuma wace ke babarsa haka da iko ka iya da wata amsa don baka san babansa da babarsa ba in ka za ka gano kai karya kake ka san baban annabi adam da babarsa sai mu tambaye ka da shi baban baban annabi adam din da baba baba annabi adam din su kuma waye babansu da babar in ka gano ma sai mun kare maka wata tambayar ka gaya mana su ma baban har sai mun je lokaci da ka fasa magana ka yarda cewa Allah zai iya yin mutum ba tare da uwa ba ba tare da uba ba kuma yayi mun gani shine annabi adam sannan Allah ta'ala yana iya yin mutum da uba babu uwa kamar yadda ya hawa'u bai baban a hawa'u na ba'ali saboda an tsago ta ne daga jikin kashinsa saboda haka kamar wani ɓangare dama a iyayenmu suna zama iyayenmu saboda mu ɓangaren su ne ita ma ɓangaren ta ne saboda haka amma tun da a haramta aure a wannan lokacin su biyu ne kaɗai shi yasa Allah ya bashi dama ya aure ta to sannan Allah ta'ala kuma ya samar da mutum da uwa babu uba kamar da samar da ƙarfin isa sannan kuma ya samar da sauran mutane da uwa da kuma kaga ashe kenan Allah yana da iko ya yi mutum da uwa da kuma yana da iko ya yi mutum da uba babu uwa yana da iko ya yi mutum da uwa babu uba yana da iko ya yi mutum babu uwa babu uba kuma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duka annabi isa yana cikin wannan nau'in mu'jiza din Allah ya yi ambaton annabi isa a cikin alkur'ani musamman da sunayensa guda uku a kira shi almasihu a kira shi isa a kira shi ibnu maryam kuma Allah ya kama sunan mahaifiyarsa maryam har sau talatin da cikin alkur'ani an kira shi isa sau ashirin da biyar an kira shi ibnu maryam sau ashirin da uku an kira shi almasihu sau goma sha ɗaya kuma annabi isa yana cikin jariran da suka yi magana a zanin goyo jaririn da ya magana yana zanin goyo cikin da mahaifiyarsa ta zo da shi suka ce Allah ya ce a cikin ha ta hamiluhu lokacin da ta zo da shi tana ɗauke da shi wato ta zo mutanen da shi suka ce amma madan zo da abin mamaki ya yi uwa haruna kan kafin samu ba mutumin banza bane ne ba babu ta karuwa ba ta ce sai ka a share ilai sai ta nuna musu shi kalu suka ce kafin da man kana fil mahadi sabiya yaya za mu iya magana da yaro a zanin goyo sai ya magana ya fita abubuwa kusan guda tara kala inni abdullahi ni bawan Allah ne kuma ya bani littafi kuma ya sanya ni annabi kuma ya sanya ni mai albarka da inda nake ya yi min wasiya da sallah da zakka mutuka ina da rai kuma ya ce mu babata bai sanya ni mai tsaurin kai ba bai sani ta ba amincin Allah ya tabbata a gare ni lokacin da aka haife ni da lokacin da zan mutu lokacin da za a tashe ni rayayye sai Allah ya ce zalika isa bani maryam wannan shine isa dan maryam magana gaskiya waɗanda suke yin kokonto a ciki baya kamata ga Allah ya rikita kuciya ta bisa a gare shi saboda haka annabi isa alaihi salatu wassalam kisarsa tana da tsoro da bayani mai ban ajabi a cikin isarsa. amma Allah ya ɗauke shi zuwa sama sakamakon yunkuri da ake na yi masa ta'addanci Allah ya ɗauke shi zuwa sama kuma zai dawo wannan duniya ɗin domin ya warware matsalar da aka samu tsakanin mutanen duniya da suka kasu kashi uku masu addini yahudu sun ce ɗan zina ne nasara sun ce ɗan Allah ne musulmi sun ce bawan Allah ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne saboda ka wannan shine aqida uku da suke yawo akan annabi Isa to zai zo domin ya faɗi cewa shi bawan Allah ne shi manzan Allah ne shi ba ɗan Allah bane ba kuma ɗan zina bane haka mutane cewa za su gamsu su zo su haɗu akan wannan wanda za mu yi dogon bayani mun samu lokaci akan wannan alama wacce sai kwanke mu rogon goma ma ba a gamata ba ce bayani akan annabi isa da rayuwarsa kuma wasa duniya da abin da zai faru in ya dawo da maganan haɗuwarsa da dujal da kuma yadda zai kashe dujal da abubuwan da zai yi koma zuwa ga Allah Allah ya samu lafiya amin kuma kallah a ci gaba da bayanan alamomin tashin kiyama da ake a yau za a yi mana bayani ne dangane da bayyanar ya cuci da masu da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya daga cikin alamomi na alkiyama shine akwai zuwan yajuju da majuju su yajuju da majuju an yi ta maganganu a kansu ina ma suke ne wai yanzu haka ina fi inda akwai za ci zulkarni na an gansa an ga ƙasarsu an ga garinsu an ga yankinsu har an yi katanga an tsire su da mutane to ina a wani guri abin ya faru a afirka ne a ƙasashen turai ne a asia ne a yankin amurka ne australia ne kasashe da ake da su din a duniya da ɓangarorin duniya ɗin. a ina abin ya faru sun an ga gurin yanzu ko ba a gan shi ba wannan shine abin da masana suke tattaunawa a kai amma dai a tattake su kabilu ne guda biyu daga cikin bani adam su ba aljanu ba ne mutane ne amma kangararru kuma akan kan cikin tasu da su kajeru ne ko masu Mutanen nan hanci da wasu ke ganin ta kuma sun yi kula da mutanen cana din nan kuma sun ta kula da yanayin mutanen cana za ga cewa su da kama da juju da majuju a wasu fuskoki din misali cin komai da dangare su ci tsera su tsutsa ka ji ka tarar da tana yin tsire na tsera abin tsiren kunama da ana maciji ana roman maciji ta ganyi da tsutsa da cikin sako da abinci ana ɗaukar nan sako da ransa ana zuba shi a tukunya da ci mahaifa shafi ake ana ana safar jaki a kai can sauran suka cinye dakunan sun cinye dakunan su na can sun fara neman jakuna da duniya kullum ana safara ana kai musu kajangaru ana kai musu tsutsotsi ana cinye jarirai an gina yin kaburbura ma wasu guraren shi ma jaririn in ya mutu Aiwatan watan dasa a cinye in mace ta haihu a cinye mahaifarta ka ga wasu ɗabi'u ne da yadda da suke kama da irin na ma jujuwa da yawan da suke kada yi kullum sun doshi miliyan dubu biyu to amma duk da haka ba za a yanke cewa duk mutanen yankin nan su ne yajujuwa majujuwa ba amma dai a ma jujuwa suna nan kuma za su fito daga annabi sallallahu alaihi wasallama da labari game da su haka a tafi za ta ce kabila ce guda biyu masu girma wani yanki ne daga bani adam kuma da zuwa hadisi a cikin shafi tukai kuma akwai gajeru daga cikinsu akwai manya suna cin kunnen su daya suna lulluɓa da kunne daya. da wanda wannan ba magana gaskiya ba ce cewa suna da kunnen su daya, su shimfiɗa shi su da kunne daya. masu yan adam ne suna tafiya irin su ɗan adam kuma an same su a lokacin zulkarnai ne masu barna ne a ban kasa da aka suka nemi taimako daga zulkarnai ne mutanen da suke ta da su da sanya tsakanin tsakaninsu wacce za ta hana su dinga shigowa suna yi musu barna a cikin kasarsu wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ƙarshen zamani ban so ka annabi isa za su fito su ya kan kasa za su kuma su zo su kewaye annabi isa da muminan da suke tare da shi a wani dutse a baitul maqdis al'amari zai yi tsanani Allah ta'ala zai sakawa su ya juju ma wata tsutsa da cikin wuyansu su hayi gari duk sun mutu duk sun ɗaya zai faɗi mutu annabi isa da zai tsire shi da mutanensa da su a waɗanda kuma za a yi bayanin wannan yake dalla dalla a cikin tsitsa ya fi jama'a wanda tana da tsawo sosai in aka faɗi ta sai ki program goma ma amma dai a cikin ce wannan shine a cikin bayanin ya fi jama'a jujun Allah ya samu